Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau rana Alhamis 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa da safe yau kasar Rasha ta kaddamar da wasu hare-hare a gabashin kasar Ukraine. Haka kuma za a ji cewa a yau Alhamis ne ake sa ran mataimakin shugaban kasar Najeriya zai kai wata ziyara aiki a jihar Borno. Haka kuma za a ji cewa ana ci gaba da gudanar da wani shiri na gyara dangantaka tsakanin jami'an 'yan sandan kasar Ghana da al'ummomin da suke karewa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridun kasar Ghana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. minista harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa da matsaya ta bai ɗaya don kare ƙasarsu daga fadawa ƙarƙashin mamayar dakarun Rasha. Yayin wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya Dimitri Kuleba ya ce bodin Rasha ba shine ta tsaya akan Ukraine ba, yana mai cewa tsindima ƙasar ta ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya ministan ya kuma yi gargaɗin cewa rasha ta nuna alamun cewa a shirye take ta faɗaɗa wannan mamaya lamarin da ya ce zai jefa rayukan dakarun ukraine da na fararen hula da suka hada da yara da mata cikin mummunan yanayi a ranar litinin shugaban rasha vladimir putin wanda ya tura dakaru dubu ɗari da hamsin kan iyakan ukraine ya rattaba hannu kan wata doka wacce ta ayyana yankunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin Ukraine a matsayin masu cin gashin kansu. Ya kuma tura dakarunsa zuwa waɗannan yankuna inda ya ikirarin cewa sun shiga ne don kare rayukan fararen hula. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alkali a kotun kolin ƙasar a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito cewa biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar litinin mai zuwa a ranar talata sakatariyar yada labaran fadar white house jen saki ta ce biden bai kai ga matsayar zaɓar wanda yake so ya cike gurbin a kotun kolin ba amma dai ya zanta da mai shari'a ketanji brown jackson da j michelle charles da kuma lurienda kruger a cewar majiyar Biden ya alkawarin zaɓar mace bakar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin nan da ƙarshen watan nan da mai gurbin alkali Stephen Breyer da ya yi ritaya. Sai dai babu ƙarin bayani kan ko Biden ya gana da wasu ƙarin masu neman wannan mukami. Sakatare yaɗa labarai a fadar ta White House Saki ta ƙi cewa komai kan wannan ganawa da Biden ya yi da mutanen uku Amma ta jaddada cewa zai bayyana zaɓinsa duk da rikicin Rasha da Ukraine da ake fuskanta. A ranar Laraba, Amurka ta ayyana saka takunkumi akan wasu kamfanoni da ke samar da kudade ga 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen. Matakin na zuwa ne bayan da mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka zafafa hare-haren da suke kaiwa da jirage mara matuka da makamai masu linzami akan iyakokin makwabtan ƙasar ta Yemen masu arzikin mai a yankin Gulf. Sai dai matakin saka takunkumin da ma'aikatar tabbatar Malin Amurkan ta ɗauka. ya gaza wanda hukumomin saudiya da sauran kawayen amurka da ke yankin suka yi tsammanin gwamnatin badin za ta ɗauka jami'an gwamnatin amurka sun zanta da saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa yayin da rikicin ukraine ya sa farashin man fetur ya yi tashin goron zabi da kuma karancin man a kasuwar duniya takunkuman sun ta'allaka ne akan wasu kamfanonin jiragen ruwa da wasu wuraren kasuwanci waɗanda gwamnatin amurka ta ce suna fasa koron man fetur da wasu muhimman kayayyaki a yankin gabas ta tsakiya da asiya da afirka da zimmar samarwa 'yan tawayen na hutu kudade a shekarar 2014 mayakan na huthi suka karbe sana babban birnin kasar ta yemen da mafi akasarin arewacin wasu yankunan kasashen larabawa wata gamayyar dakaru da saudiya ke jagoranta ta shiga yakin a shekarar 2015 matakin da har yanzu bai samu wata kwakwaran nasara ba Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ina jima kaɗan za mu kan muku sauran labaran duniya, amma kafin nan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da ƙaddamar da wasu hare-hare a gabashin Ukraine da safe yau Alhamis. Yana mai cewa ya ɗauki matakin ne a matsayin martani ga barazanar da Ukraine ta yi. Ga rahoton da Muhammadu Lalo ya haɗa mana. a raharar na rasha na zuwa ne kwanaki biyu bayan da rasha ta ayyana wasu yankunan ƙasar ta ukraine biyu a matsayin masu cin gashin kansu inda ta tura dakaranta da sunan kare lafiyar al'ummomin yankin yayin da yake sanar da sabon matakin da suka dauka da safiyar yau alhamis putin ya gargaɗi ƙasashen duniya da kada su yadda su tsoma baki kan wannan lamari cikin wata sanarwa da ya fitar ta kafar talabijin putin ya ce duk waɗanda suke adawa da matakin da rasha ta ɗauka a yankin donbass za su fuskanci mummunan sakamakon da ba su taba gani ba rotanni sun ce an ji karar fashe-fashe a kif babban birnin ƙasar ta ukraine shugaban amurka joe biden ya ce al'ummar ukraine na shan wahala daga hararen da dakarun rasha ke kaiwa ba tare da su tsokani kowa ba biden ya kara da cewa zai tattauna da shugabannin kungiyar g7 da safiyar alhamis din nan kafin su sanar da karin matakan da amurka da kawayenta da abokanan hulɗarta za su ɗauka a kan rashar bisa wannan musgunawa da take yi wa ukraine da barazana ga zaman lafiya a duniya To a gaida Mahmud amma karkai nisa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Mahmud din ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. shugabar hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta sanar da shirin kungiyar na kashe dala biliyan 172 ta hanyar samar da ababen more rayuwa a sassan nahiyar afirka von der leyen ta bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai a daka babban birnin senegal tare da haɗin gwiwar shugaban ƙasar makisal ziyarar babbar jami'ar ta kungiyar tarayyar turai a yammacin afirka na daga cikin shirye-shiryen taron koli da kungiyar ta eu da ta tarayya afirka ta eu suke shirin gudanarwa a mako mai zuwa ita dai senegal ita ce take rike da shugabancin kungiyar tarayyar ta afirka ta eu wannan shirin tallafi da kungiyar ta eu za ta samar na daga cikin shirin tannan na samar da ababen more rayuwa a sassan duniya da ake kira global gateway wanda ya kuduri aniyar kashe dala biliyan 340 nan da zuwa shekarar 2027 Ƙasar gambiya ta yi kira ga babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Laraba da ta yi watsi da yunkurin da ƙasar Myanmar ke yi na neman a kori ƙarar da aka shigar a kanta kan zargin aikata kisan kiyashi akan al'ummar musulman Rohingya marasa rinjaye. A shekarar 2019 gambe ta shigar da Myanmar ƙara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICJ. Tana mai cewa dakarun Myanmar ɗin sun kare dokar 1948 wacce ta haramta kisan kiyashi. inda suka farwa al'ummar rohingya a shekarar 2017 su dai dakarun myanmar sun kaddamar da wani farmaki a jihar rakhine bayan wani hari da mayakan rohingya suka kai ana dai zargin jami'an tsaron na myanmar da laifukan yin fyaɗe kisa da kona dabban gidaje lamarin da ya tilasta musulmai 'yan rohingya 730 tserewa zuwa bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar. wani binciken majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa lalle an aikata kisan kyashi a lokacin farmakin zaria iya kwashe watanni kafin kotun ta yanke hukunci kan bukatar da ƙasar ta miyamma ta shigar inda ta nemi da a yi watsi da karar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu leƙa najeriya inda yau alhamis ne ake shirya mataimakin shugaban ƙasa yemi bajo zai kai wata ziyara aiki kamar yadda za a ji a wannan rahoton da haruna daudabi ya haɗo mana a yau alhamis ake sa ran ziyartar mataimakin shugaban kasar najeriya zuwa jihar borno da buɗe wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta yi da kuma kaddamar da ƙananan masana'anta da matsakaicin sana'o'i ana sa ran ziyarar mataimakin shugaban kasar da zai zaga wurare daban-daban har guda bakwai da yara da rukunin gidajen da gwamnatin jihar borno ta gina ma likitocin da ke jihar da ake kira Dr. Scottas da kuma rukunin wata shago da aka gina a hanyar bolukutu da leƙa makarantar marayu da shi mataimakin shugaban kasar ya gina da ke garin maiduguri da kuma kuma ziyartar fada mai martaba shehun borno da wata babban makaranta da ake kira mega school da ta hanya da gwamnatin jihar borno ta shimfiɗa sannan daga bisani ya karkare da ziyartar fada gwamnatin jihar a shekarar 2021 dai aka samu ziyarar shugaban ƙasar najeriya zuwa jihar borno har sau biyu wato a watan yuni da kuma watan disamba yayin da wannan shine karon na farko da mataimakin shugaban ƙasar ke ziyarar jihar borno da cewa mataimakin shugaban ƙasar ya ziyarci jihar borno kusan sau hudu a shekarun baya da suka suka gabata kwamishinan yada labarai da al'adun cikin gida na jihar borno honorable abakura abba jatau ya mun karin haske game da abin da mataimakin shugaban kasan zai aiwatar yana zuwa ne yakan yi jawabi bayan ya gama jawabin sadin akwai tanadin da gwamnatin tarayya ta yi akan tallafa a jama'an jihar najeriya gaba daya domin su dogoro da kansu to abubuwan da suke shine kamar hanyar kasuwanci kamar hanyar su kere-kere gwamnatin jihar borno ta yi abubuwa kamar irin su eh, gine-ginen makarantu da dakin kwana na 'yan asibiti da eh, wato likitoci kenan su ma duk an yi musu to wayan nan da kuma hanyoyi karma hanya ba ce hanya abin da tashi daga cikin wajen eh, bayan kwatas ban san dai takaitaccen iya sohon hanya din ba baya ga haka kuma akwai makaranta mega school wanda za a bude shi ma yana da cikin abubuwan da baya ga haka kuma akwai makarantarsa wanda ya yayi a nan maiduguri na marayu da kuma wasu wadda ba su da karfin yi wayannan makarantar tana kunshe da yara kusan dubu da dari biyar ko menene bukatun yan jihar borno game da ziyarar mataimakin shugaban kasar sunana malam modu kasim daga maiduguri gaskiya muna da bukatu da yawa bukatar mu na farko musamman ma wutar lantarki na a gabaɗi najeriya mu yan jihar borno ne ba mu da wutar lantarki kuma gaskiya a rashin tsaron nan da kuma rashin wutan yanzu ya kawo wajen rabin layukan abinci na mutane wutan nan ya rage samun mutane sana'a na biyu kuma musamman ma hanyar dambuwan nan ɗaya daga cikin hanyoyin da yake shigo da abinci ma jihar borno yanzu hanyar nan yau an rufe wajen shekara biyu da wani abu a sunana malam ahmad mazaunin garin maiduguri eh, babban bukatan duk wani mazaunin arewa maso gabas musamman ma cikin jihar borno shine tsaro mu babban abin da muke nema wajen gwamnati wanda yana cikin a ah, dalilai ko kuma a ajanda da suka yi amfani da shi a kamfen a kan cewar za a ba mu tsaro. To sunana Tijjani Usman Bello. To bukatunmu dai gaskiyan zance baya wuce na wuta muna fama da matsalar rashin wuta. Kaga idan lokacin da ake da wuta ne mafi akasarin mutane suna suna amfana da wutan da ake da shi suna da kananan masana'antu na sauran wasu abubuwa ta nan ne suke samun kuɗaɗen shiga wanda suke cin abinci. Muna samun matsaloli da daman gaskiya sanadiyar rashin wutan ma wasu wasu mutanen sun rasa samun abincinsu. Tuni dai masharata kan al'amuran yau da kullum suka danganta ziyarar mataimakin shugaban kasan da cewa harkar siyasa ne kawai wanda kuma yar manuniya ne za ta iya nuna hakan idan lokaci ya yi. Haruna Doda biyu, Maryal Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Doda biyu. To daga Najeriya kuma sai kasar Ghana inda ake ci gaba da gudanar da wani horo da zumma gyara taɓarɓarewar dangantaka tsakanin al'ummomi da 'yan sandan ƙasar Radwan Abbas na ɗauke da wannan rahoton Wannan shi ne na hudu cikin jerin tarurruka irinsa tun a bara kuma na ƙarshe na wannan watan kosin ɗin ya mai da hankali ne akan muhimmin fagage guda hudu da ke buƙatar magance gibi da ke akwai cikin ma'aikatar 'yan sanda tare da inganta sana'ar ta aikin 'yan sanda da yake jawabi ga 'yan jarida daraktan sashen kawo gyara na ma'aikatar 'yan sandan ghana chief superintendent cuthbert apengo ya bayyana gamsuwa game da kosin din yanzu ya ce ya yi imani cewar horon zai zauna sosai cikin 'yan sanda from the first course that we started last year october then the second november and this year january and this is the fourth course Actually, we've been able to train daga kosin farko da muka soma a bara cikin watan oktoba da biyu ga watan nawamba da shekarar nan a watan janairu kuma shine kos na kudu a hakika mun iya baki manin inspektocin mu tamanin horo na hudun mun iya kai har ɗari inda muka samu mahalarta 20 a bara mun ba 60 horo shine 30-30 da take mayar da martani wakiliyan hansidal madam arija frank ta ce a hakika horon ya cimma abin da ya sa aka shirya shi nan ta ce za a faɗaɗa shi zuwa sauran ƙasashen afirka ta yamma akan muhimmancin tabbatar da kyakkyawar danganta tsakanin 'yan sanda da al'umma da taron ke son cimma ga ra'ayin malam mai rago masani akan sha'anin tsaro. ina ganin ya dace ainihin sabili da zai taimakawa jami'an tsaro na kasar ghana gogewa da ƙara zurfafa ilimi a fannin bincike na laifuffuka da kuma aikata laifuffuka a faɗin kasar ghana sa'an nan kuma wannan taro har ila yau zai taimaka wa hukumomi na tsaro na 'yan sanda wurin ganin cewa sun mutunta al'umma domin waton al'umma suke ka musu labarai akan ɓata gari a cikin unguwanni da suke zaune akan haka idan alaka tsakanin al'umma da 'yan sanda ba shi da kyau to ina ganin wannan zai hana ruwa gudu wurin binciko aika-aika da al'umma ko kuwa gari ke aikatawa a cikin unguwanni a duk faɗin kasar ghana burin dai masu shirya taron na bada kwarin gwiwa shine isa ga sauran kasashen afirka ta yamma ba da jimawa ba radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan La'abas, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Usman. Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu anan nan Washington DC a goma na cewa karfe 2 da minti 17 yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Sunana Sule Mummuni Barma. To yau muke ban kwana da shugaban kungiyar guragun mina Adamu Garba Igwe. Haka kuma a yau din za a ji martanin gwamnatin jihar Neja dangane da koke-koken na jihar. Baya ga batun rashin samun tallafin gwamnati a fannonin rayuwa. rashin cin moriyar gwagwarmayar siyasa na daga cikin abubuwan da masu bukata ta musamman ke nuna damuwa a kansu. Yanzu kai ka duba ai kana zuwa taro ko na siyasa ko na gwamnati a ce an yi Eh, skill acquisition kai eh, an koya ma mutane sana'i kana ganin ana ba na kasassu slot a kai ma a taron kana ganin na kasashe ko a ce ga wani kaso da aka ba na kasassu shi sa ka ji na ce maka duk ko a wani jam'iyya ne in jam'iyyan su duba na kasassun da ke bin su mana sai su taimaka musu san aka yi haka kaga shi ma rage kunci ne da hana barace-baracen jiya ina kallo tv naga ga an ce nan karamar hukumar caccaga an ba mata guda kusan 200 jari kusan dubu goma goma to kaga ba ni dai a tv nan da na gani ban gama mace na kashashiya ba gurguwa ba makauniya ba kurma a ce dan siyasa kowane jam'iyya yake yi har in yana kyamun mu ba zai taimaka mana ba to me yasa suke son ƙuri'an mu ya kamata mutanenmu na kasassu su ma su san wannan. Domin jin matsayin gwamnatin Neja akan matsalolin da mutanen da ke da tawaya suka koka a kansu, Mustapha Nasir Batsari ya tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar Alhaji Ahmed Ibrahim Matane. Wannan fara da na karshe da kai maganan hukuma musamman wadda za ta kula da nakasassu a ainihin gaskiya a gwamnatance muna tunanin amma ban fara wani abu kwakwara haka game da kirkiro wannan hukuma ba abin da muke kokarin mu yi yanzu a gwamnatance shine wannan ma'aikata da ke kula da nakasassu yanzu muna son mu ƙara inganta da ƙarfafa ta domin a samu musamman department wanda yake zai kula da Na nakasassu da sauransu idan ka duba yanzu wannan ma'aikatan tana kula da yara ƙanana da yake wayansu kuma wanda ba su da iyaye da su na nakasassun karan kansu da sauransu to yawanci ba wai kirkiro hukuma shine maganin abu ba maganin abu shine a tabbata cewa tallafi da ya kamata tsarin da ya kamata da zai inganta rayuwan nakasassu ya kamata a fuskanta tana iya kirkiro eh, hukuma wadda ya ke ita karan kanta kuɗin da za ta tafiyar da kanta ba za ta samu ba so kaga ka kirkiro ma hukuma ne kawai da sunan hukuma don waɗansu suna yi eh, mu kuma a wannan gwamnatin muna duban shin wani hanya ne zai fi fa'ida da zai inganta rayuwar nakasassu gaba ɗayansu to shine muke duba Na'am, yan shugabannin na kasassun nan musamman makafi da guragu da muka zanta da su sun nuna kawo yanzu dai abubuwan da ya kamata a ce an yi masu musamman na ribar siyasa da sauransu ba sa samu a jihar Niger. Me za ka ce game da wannan korafi nasu? A to ba za ka ce ka san maganan na kasasu da sauransu ba maganan siyasa ba ne. Dun yau gwamnati ta kafa kan siyasa ba wai shine kawai na kasu za su samu cin gajiyan wannan siyasa ba idan ka ji haka cikin su nakasassu masu bidan mukamai suke wayan wayannan furcin amma abin da ya fi kyau shine tafiyan da za a yi na gwamnati cin an kula da nakasassu gaba ɗayansu kutare makafi guragu da sauransu to abin da ya kamata mu fuskanta kenan a gwamnatance idan muna so abin dore na'am to kaman me kuka yi musu yanzu haka na kula da su wanda eh, za a nuna cewa gashi an yi musu wani abu to yanzu ba zan iya kididdigawa ba amma na tabbata idan muka samu cikakken bayani don ka san akwai ma'aikatu da yawa wanda ke kula da nakasassu duk wani abin da ake yi na wani intervention ko daga ma'aikatan gona ne ko daga eh, su eh, women affairs ne da sauransu ana ware musamman nan nakasassu domin an san cewa suna da waɗansu bukatattu wanda ke ya danganci rayuwarsu so idan muka yi daga kadiddiga eh, din ni karan kaina ya kamata mu zauna kaga sai a ba da bayani a ga cewa lokaci kaza tun da aka zo wannan gwamnati zo ah, a 2015 hmm. har zuwa yanzu ga irin tallafin da aka bayar mana kasassu idan ka tuna a su gyare-gyare da mai girma gabna alhaji abubakar sani ya yi musamman don saboda nakasassu orphanage da sauransu duk wa'annan da kuma irin ba su training muka hito da abin ga kididdiga din za mu bayyana domin kada yanzu in faɗi wani abin da yake ba shi ne ba To masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin. yanzu a madadin wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari da shugabannin kungiyoyin nakasassun jihar neja ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya To wannan haka yake a gaida Malam Sule yanzu kuma lokacin da Radwan Abbas zai kama mana sharshin jaridan Ghana. Da babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da so sharhin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine kotun koli ta ba da umarnin daukan wani mataki na daban akan mamban majalisar dokoki na Asin Jaridar ta ce kotun kolin kasar nan ta ba da umarnin daukan wani mataki na daban aka mamban majalisar dokoki na jam'iyyar national democratic congress wa mazaɓar asinov mr james ya ce kwaishin dangane da umarni na kotun na karar da ke akwai wadda ke bukatar dakatar da mr kwaisin daga gabatar da kansa a matsayin mamban majalisa za a ainihin buga shi a akan jaridar daily graphic kuma a gabatar da shi a gidan mamban majalisar dokokin sai kuma jaridar ghanaian times wadda ta ruwaito wannan labarin na an kame yayan jagoran tashin hankalin nima da mamobi wadda ake wa da shugaban bambam jaridar ta ce ɗayan shugabannin waɗanda sun ka hassasa zub da jini a yankin nema mamobi a kwanan baya yanzu an same shi an kame shi a bakin iyakan afulawu a cikin jihar volta kuma 'yan sanda ne suka kame shi ɗin wadda ake zaton Ali Audu ya ranta na kari tun a wannan zub da jini a mamobi da nema wadda ya abku a ranar 18 ga watan janairun shekara 2022 an dai same shi ne aka kame shi bayan ana bin takunsa a aflawo wani labari da 'yan sanda sun ka gabatar ya nuna cewar an kama wannan ɗayan ne bayan tuntuni an kama ɗayan shugabannin kenan su biyun duk za a gabatar da su gaban shari'a. wani mutum ya sassare yarsa har lahira jaridar daily guide ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wani mutum ya daddatse yarsa mai shekaru biyu da rabi har lahira inda kuma ya bar uwata ta jina-jina cikin mummunan hali isis cikin gundumar Mamfurgo Moduari da ke cikin jihar Arewa maso gabashin kasar nan. Mutumin mai suna Adam Haruna mai shekaru 24 dai an nuna cewar ana masa jinyar tabuwar hankali. Mai masa magani ya sallamo shi ne hadarin nan ya abku. 'Yan sanda dai ba su tabbatar da dalilin wannan haɗari na ranar Lahadi ba game da abin da wadda ya shaidi abin da ya abku Haruna dai an gan shi yana cacan baki da matarsa mai suna Surayya Karuna amma sai ya sheƙa zuwa cikin ɗakinsu da ɗansu ƙaramar da aka hallaka su nuna cewar ya lalata makulin ƙofar sa'an nan ya bar su a mace uwar kuma cikin mummunar hali. Ita ko jaridar da herar wannan labarin ta rawaito masu motoci sun amince su yi ƙarin kashi goma sha biyar a cikin ɗari na kuɗin da suke karɓa. jaridar ta ce matuka motoci a nan gana sun amince su yi karin kashi goma sha biyar a cikin ɗari na abin da suke karɓa na kuɗin hawa mota dangane da shirye-shirye da ke akwai game da kuɗin karɓan hawa mota da kuma sha'anin masu motoci ɗin bayan shawarwari mai ƙarfi da shugabanni sun amince su karin kashi goma sha biyar a cikin ɗari na kuɗin da ake karɓa na hawa mota da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ga To a gaida Ridwan Allah, don ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa da matsaya ta bai ɗaya don kare ƙasarsu daga faɗawa ƙarƙashin mamayar dakarun Rasha. Yayin wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya Dimitri Kuleba ya ce bodin Rasha ba shine ta tsaya akan Ukraine ba. Yana mai cewa tsindima ƙasar ta Ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya. ministan ya kuma yi gargadin cewa rasha ta nuna alamun cewa a shirye take ta faɗaɗa wannan mamaya lamarin da ya ce zai jefa rayukan dakarun ukraine da na fararen hula da suka hada da yara da mata cikin mummunan yanayi shugaban amurka joe biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alkali a kotun kolin ƙasar a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito cewa biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar litinin mai zuwa a ranar talata sakatariyar yada labaran fadar white house jan saki ta ce biden bai kai ga matsayar zaɓar wanda yake so ya cike gurbin a kotun kolin ba amma dai ya zanta da mai shari'a ketanji brown jackson da j michelle charles da kuma lurienda kruger a cewar majiyar Biden ya yi alkawarin zaɓar mace bakar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin nan da ƙarshen watan nan da mai gurbin alkali Stephen Breyer da ya yi ritaya. Ƙasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Laraba da ta yi watsi da yunkurin da ƙasar Myanmar ke yi na neman a kori ƙarar da aka shigar a kanta. masu sauraro na muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku dusa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a iya zuwa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na cikam da ma shafin mu na Facebook. Yanzu adadin Mahmud Lalo da ya na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. ni sarfi da hashin gumel da na haɗa kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum